Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Masu sauraro sai ku gyara zama tsaf a yau muna ɗauke da bidiyon Sheikh Malam Murtal a Sokoto. Za ku ji irin yadda ya yi ragargaza musamman ma akan gwamnar na jihar Sokoto akan kashe wannan yarinyar da ta ɓatanci ga fiyan halitta wato annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. masu sauraro sai ku gyara zama tsaf domin kallon bidiyon idan wannan shine farkon kamanan ziyara wannan cewa tawun albarka kafin mu kai ga sake muku bidiyo muna so da ku danna mana subscribe game da danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka tarkashi masu sauraro ga bidiyon nan dai za mu sake muku ku tsaya ku saurari irin yadda malam yake kuncewa wato gwamnan jihar Sokoto zani a kasuwa. Ka sai sama kawo shaida baka da kai da kace dubu ɗari da hamsin ka sai sama kawo shaida babu to sai manzo Allah ce walaysa bainahuma bayyina babu shaida tsakanin su sai manzo Allah ce fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'a abinda an magana shine maganan mai kaya wanda adda kaya magana ce aka dauka auya ta tara kani koko a bari kai eh nawa kace ka sai dubu ɗari nawa yace sai sama dubu ɗari da hamsin kana iya saye ɗari da hamsin a'a to da Allah a bacci nake na amshi rubunka hamsin sana'in inda kai an walwale matsala ko ba a walwale ba sai ƙarshe abinda nake son yi mana ishara shine daɗi arna manya yan daɗi arna abinda ya kamata ku sani abin da ya faru ya riga ya faru amma bai wuce ba me yasa bai wuce ba saboda wallahi zalunci na cin amana na musa sa ma yaran nan idanu a walakanta su don yanzu abin da ake nufi a ɗauki hankalin mutane duk wani malami da an kasan yan an kira shi ana ɗan magana da shi a ɗan kira shi a ce mai kaza a ce do Allah a yi shiru a bari har hankali ya ɗauku ma'ana har hankali ya ɗauku a musu ta'addanci yaran nan suna nan suna nan kame halin da aka ciki ma an kai su ajiya wani wuri muna sa ran gobe za a dawo da su muna yin waɗannan maganganun don gwamnati ta sani jami'an tsaro su sani wallahi rayuwar mu fansata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqidan mu aqidan mu yaran na wallahi ba su yi laifi ba kun ji hirar da mai girma gwamna ya saki da wa da yan jarida sun tambaye shi me ra'ayinka game da yaran nan me ya faɗa yace fahimta ce ra'ayi ne game da yaran nan cewa za a hukunta su sun yi laifi mu ko mun ka ce a shari'ar da Allah ya kuma manzon Allah ba su yi laifi ba duk mi asabun da naka so in baku shine yanzu duk wani malami da asabatu sheda na akan gwamna makaryaci na me hujja ta na cewa makaryaci na kuma ƙarya mai muni tsakaninku da Allah akwai bakin ciki irin ka kira mutane ka tambaye su mi abu bukata su su faɗa ma bukata kai disibin ɗin su matsala ko mun ka samu sakkwato kiristoci suna bukatar sai an hukunta yaran nan musulmin sakkwato gaba ɗaya da malamansu da ɗalibansu da kowa sun yi ittifaki su ko abinda suka bukata yaran nan a sake su tsakaninku da Allah wannan gaskiya na ko ƙarya na mai girma gwamnan musulmi musamman malam mai, duk limaman jihar sakwato ku diba ko tare da sabanin da a tsakanin mu tsakanin malam wani da malam wani sabani amma ku dibi yadda Allah ya hada kansu akan maganar manzon Allah duk man jihar sakwato na kowane bangare da na kadiriya da na Tujjaniya da na Izala da na salafiya, duk sun hadu akan cewa yaran nan ba su yi laifi ba a sake su sun kai korafi mai girma gwamna ya yadda da cewa shi a bukatar su to kuma ga bukatar su Matthew Hassan Kuka tsakaninku da Allah bukatar su ya dauka bukatar suwa ya ɗauka? to Allah maɗaukaki ya sha faɗa mana walantar da ankal yahudu walan nasara hatta tattabi millatahum Allah ya ce walantar da ankal yahudu walan nasara Yahudawa ko kuma Kiristoci ba za su taba yadda da kai ba ranka dade ba maganar malam Musa Lukuwata ba ba maganar almajirai ne ta ba ba maganar sauran malaman sabbatu ta ba Allah na ka cewa in sun ka kai su yadda da kai su ba hakuri a ko su soka Allah ce ba za su yadda da kai ba hatta tattabi millatahum sai ka bi addinin su don haka mai martaba da kai da excellency in dai son ku kai su so mu to ku sa janjami ranar Lahadi Allah ya ce ba su yadda da kai hatta tattabi a millata sai ka bi addinin su tsakaninku da Allah akwai wani duk duniya da zai cewa ai saboda diflomasiya saboda tsari na rayuwa saboda zam Allah ya ce ba su son ka dole ka yadda ko kana kuma don Allah akwai wanda Allah da ya halice su ya halice ka shi ya ce ma ba su son saboda haka wannan zalunci na wannan ta'addanci na kuma wallahi malaman jihar Sokoto kun yi abin da ya kamata kun yi kokari amma wallahi in kun ka kale waɗannan yaran kun ci amana addinin musulunci kamata yi a ce hudu gobi sun biyo baya gwamna ya tarda ku ya yi muku karya ya ce yaran nan za a sake su ta bayyana ƙarya ta an kai yaran nan gidan yari ana tunanin akwai matsala an koma ɗaukar su an kai har wata jiha an haka su muna sa ran gobe za a sake don dole ne sakkwato za a yi musu shari'a mu abinda mun ka ce ba su yi laifi ba a bashe su a bashe su wallahi shi azzaman lahiya shi azzaman lahiya magana a ce wai an hita batun maganar a dadada ma kiristoci rayuwa yanzu ku duba ku gani wa makiyan Allah Allah majiyan manzon Allah wanda ta zage manzon Allah ga da an kashe ta mai girma gwamnati jaje wa uwayenta ya yi musu jaje ko bai musu jaje ba yan uwan yan uwanmu musulmi masu cewa la ilaha illallah a birnin shehu an ha kashe su saboda sun fito zanga-zanga mu ba mu yarda da zanga-zanga ba amma tsakanin ku da Allah dokan Najeriya ta ba su dama ko ba su ba su dama ba wace doka ta ce in mutum ya fito zanga-zanga a kashe shi akwai ta ashe kenan wa ya kamata ya biya diya waɗanda an ha kashe wurin zanga-zanga mai girma gwamna da shi da mai alfarma sarkin musulmi saboda sanadiyar sarkin musulmi aka kashe waɗannan mutane, don kariyar gidan sarkin musulmi aka kashe waɗannan mutane, Allah sai ya isa musu ko ba sai ya isa musu ba don haka abin da ya kamata ku sani muna nan ka'idan mu kuma wallahi duk sadda an ka samu shugaba ya zama makaryaci akwai matsala akwai hadisi sahihi hadisin Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahadisul wa'id hadisai da manzon Allah ka narko na azaba ga duk shugaban da yake makaryaci manzon Allah ce salasatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyama wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa azabun don Allah akwai matsala ko ba matsala muzo Allah ce akwai wasu jinsin mutane guda uku Allah bai dibin rahama gare su ranar alkiyama Allah bai tsarkake su ga zanuban su ranar alkiyama Allah zai yi musu azaba mai raɗaɗi. su wane ne muna son mu san ko su wane ne sai manzo Allah ce shehu zani tsoho mazinaci mutum ya yi shekaru amma yana zina shahid a cikin hadisin sai manzo Allah ce wa malikun kazzabun shugaba makaryaci kuma yanzu don Allah akwai wani wanda ka bi kashe da cewa gwamnatin jihar Sokoto makaryaciya ta ni abin da na gani ya kamata duk sanda mai girma gwamna ya koma kiran mallamai in dai da gaske addinin aka nuhi su ce ba su zuwa me hujja saboda ya kira ku dai yayi muku ƙarya ya kira ku bu yayi muku ƙarya ya kira ku uku yayi muku ƙarya ga manzon Allah ya ce ba a saran mumini so biyu cikin rame guda don Allah bai kamata a ce an yi mai irin wannan wa'azi ba yana kiran mallamai cewa zai zauna da mallamai a ranka dade mu ba mu magana komai da kai Misa saboda yaran ga kayi mun alƙawalin zaka sake su a shekarya ta haka don Allah an yi mai wa'azi ko ba a yi mai ba amma yayi ƙarya ya gobe ya koma kira an zo an taru an tara mai rawunna da komi yayi magana ba a yi mai inkarin ƙaryar da ya jiya ba tsakaninku da Allah ya kamata mu zo mu ɗora cewa ƙarya haramun ta don haka in dai akwai waɗanda aka wa wa'azi ba a wa wasu to nan ba wa'azin da manzon Allah ya koyar bane saboda haka har yanzu muna addu'a ga malaman jihar Sokoto Allah ya ƙara ƙarfafa musu gwiwa Allah ya Allah ya tsare su ga sharrin makircin da annan ana kulla musu duk waɗanda annan suna kokarin su dau mataki ga yaran ga muna roƙon Allah ka ga baya gare su Allah kore da suka nema Allah ka hana musu ita kuma yanzu sai da kuke akan cewa yan siyasa makaryata ne ko ba makaryata ba yan siyasa makaryata ne ko ba makaryata ba babu nagari ga iccen kabari su ma waɗanda Allah na ya kwance musu zane duk yan siyasa haka suke mai sun ya tabbatar da yan siyasa makaryata na ya koma zamfara ya ga abin bakin ciki yau mutanen zamfara ba abin da za ku yi illa ku koma ku yi ta kuka ku azama Allah kuka don bala'i na ya sauka muku ku diba waɗannan mutanen fa tsakanin yau sai ga su suna taɓewa, ba abin da ba su faɗa ma junan ba waɗannan su ce waɗannan matsawa na waɗannan su ce waɗannan duk wani bala'i da wani jihwa'i da aka yi duniya sun ce yan uwansu da shi an kashe wasu a kansu yau sun koma ɗaki guda saboda mi saboda ita ƙarya rukuni ta cikin rukunin yan siyasa ashe yanzu duk wani malami da ya ci mutuncin malami dan uwa ne zamfara don Allah ya ji kunya ko bai ji kunya ba ya ji kunya ko bai ji kunya ba kenan yanzu mutanen zamfara za su fahimci me duk wani dan siyasa da aka gare su zamfara halin da aka ciki yanzu ba don al'umma ya yake ba yana yi don me yana yi don kujera duk wanda an haƙira an ka bashi kujera gobe bai koma cewa komi addu'an mu gare su muna roƙonka Allah ga sunan sun mu Allah yadda kai wa azizan fara wasu suna da mulki suna da gwamnatin tarayya suna da gwamnatin jiha suna da yan sanda suna da sojoji ka kwace mulki gare su ka ɗauko wani wanda ba kowa ba komi ba ka bashi Allah yanzu da sun ka haɗu ka kwace mulki gare su Allah ka hana musu cin zamfara wa ma zalika ala Allah bi aziz Allah na iya kare su ko bai kare su Allah ka kwace mulki kai wa'azi da su jihar zamfara bala'in da anna ana wa mutanen zamfara yanzu wadda magami zuwa gosau ta zama in za ka tahiya sai ka yi ban kwana da iyalinka don da kakka dawo bala'i kake ciki amma abin da ya dame su sune kamfen na siyasa muna roƙon Allah wannan matsala da ta shahi matsalar manzon Allah duk dan siyasar da ya bata goyon baya muna roƙon Allah ya sa duk abin da yake bukata Allah ya bashi duk wanda yayi alawa dai da ita muna roƙon ka Allah ka kece alkabbati in mulkin siyasa yake nema Allah ka hana mai Allah ga mai girma gwamnatin yana yawace yawace kudancin Najeriya yana ɗaukar kuɗin mu yana kai ma arna makiyan mu makiyan addinin mu ga munan muna buƙatar a amsa yan mu don sun kare mutuncin manzon Allah ya kiya don ya tada da musu mace kuka ya Allah wada ya muna Allah kai mai haka Allah in ya samu bakin ciki Allah ka sa shi bakin ciki Allah ka kaddara sai ya gama rabe ga duk abin da yake rabewa kuma su kashe shi mugun ya kasuwa ya dawo nan gida ya faɗi kujerar da yake nema Allah ka gwada mana shi dogon gida yan adawar sakwato da muka son su yi magana akan manzon Allah sun kiya in ba su yi ba Allah ka bar da halin su Allah ka cika musu burin su ya za a yi wai a ce an taba manzo wai don Allah akwai wanda ka kin naka kaso shi manzon Allah an ka taba dun Najeriya mun karasa dan siyasa guda da zai muna kara yanzu gobe wani dan siyasa ya isko ya ce mu kara mai mai kara wanda bai wa manzon Allah kara ba za mu mai kara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta masu sauraro duka-duka 'yan takaitattun wa'azin da muka samu nasarar zakulo muku kenan kun dai ji irin malam kun dai ji irin bayanan da malam yayin da ya kuncewa wato gwamnan jihar sokoto malam aminu wazir Tambuel zani a kasuwa masu sauraro sai ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha tawo mai albarka domin samun ingantattun wa'azi game da labarai da dumi su game da sabbin fina-finan hausa da kuma waƙoƙin hausa amma masu sauraro kan ba zai taɓa yiwuwa ba dole sai kun yaƙuri kun danna mana subscribe game da danna mana ƙararrawan sanarwa domin hakan ne zai ba ku dama ku kasance da wannan tasha tamu mai albarka abin alfaharin ku gido 24 tv taku ce a ko da yaushe